واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأن حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمع كتابا تأتي قبل كراتم تفسير a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da ke birnin bauchi a yau yau masulasa ranar talata kamar rana na uku kenan a cikin sati yau masulasa ranar talata ranar talata shine hausawa suka mayar talata akwai larabawan da sa suna kira ta salasa sai su ce talata shine hausa suka ce talata yau musulasa ranar talata ashirin da biyar ga watan ramalana yau za mu shiga daren ashirin da shida kenan wanda shi kuma ashirin da shida ya fada ne bainal ashfa'i tsakanin ranaku na ainihin shafa'i waɗanda suke da 'yan uwa ta gwai kenan dama idan ka ji an ce shafa'i biyu biyu ya sa shafa'i da wutiri shafa'i raka'a biyu da masabar malikiya rakawai guda biyu da ake yin su dab da sallan wuturi su ake kiran su shafaye amma wajen malaman hadisai da yawa sallolin dare da mutum zai yi raka'a biyu ya yi sallama raka'a biyu ya yi sallama raka'a biyu ya yi sallama a wajen su shi ne shafa'i saboda haka a dare ɗaya za ka iya samun shafa'i da yawa amma wutiri guda ɗaya ne saboda annabi ya ce la ne fi laila babu wutiri guda biyu a cikin dare daya yasa in dai ka yi to guda ɗaya za ka yi ko da daga baya ka taki ka ƙara na filfili to ba za ka sake mai mai ta wutiri ba tunda akwai malaman da suke da fahimtar cewa ko da ka yi wutiri idan Allah ta'ala ya kaddara ka samu kuzarin taki can cikin dare musamman ma da fitowan alfijir to suna ganin babu laifi mutum ya sake maimaita kafa'i kafa'i kafa'i bi ma'ana bibiyu yana sallama amma kuma ba zai sake maimaita wuturi ba amma na ga akwai masu dabara a sallan akem idan an zo an yi wuturi za su bi sallan wutiri din idan suka bi sallan wutiri liman yana sallama sai su tashi su cika ya zamo shafa'i kenan bi ma'ana faƙa shafa'an kun gani sun yi shafa'i kenan sun ainihin mai da ya zamo bi ma'ana shafa'i to duk wanda mutum ya yi malamai suka ce yanayi ne yake kawo haka Dare da so samu ne idan mutum ya yi sallan wuturi kamar ya rufe sallolinsa na wannan rana da wannan dare abinda zai bude sallan washi gari shine sallar kata fajiri wanda ake kafin sallan alfijir ko kafin sallan asuba bayan fitowar alfijir na gafiya, wanda maza Allah ya ce hairun minar duniya wa mafiha wannan rakatayil fajiri sun fi duniya da abin da ke cikinta almuhim abin da muke magana a kai bi ma'ana salloli guda biyu biyu su ake kiran su shafa'i saboda haka mutum zai iya shafa'insa da yawa tun da annabi ya ce salatun laili masna masna a ƙarshe kuma sai ya yi sallan mutiri ya rufe kofa kenan Allah ta'ala ya taimake mu na'am yau ashirin da biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1443 wanda ya zamo daidai da ashirin da shida watan 'yan albakin da albaki yake tangal-tangal ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihim assalam bi ma'ana abincin Allah ya ƙara tabbata a gare su domin kun san ita ma ana mata addu'a da salati kamar yadda ake yi waɗanta annabi isa alaihi salam duk da kasancewa annabi isa shine annabi nana maryam ba annabiya bace babu annabiya a cikin mata Allah tabaraka wa ta'ala bai aiko annabi ya cikin mata ba saboda mai saboda raunin mata shi yasa a yanzu duk gogayyanku da fito na fitonku da buɗe idonku da bankarewanku da saurin kanku da wayewanku arrijalu qawwamuna 'ala an warai da gaske wannan aya tana nan daren dakan wallahi sai dai ku yi hakuri babu yadda za a yi a wayi gari a ce mace ta auri mazaje guda hulu sai dai idan ita kwartuwa ce amma kai an baka dama ka auri mata guda hudu rof inda hali ma lokaci guda ɗaya tana zullewa ka sake mayarwa da wata domin kar ka zauna da igiyoyinka akwai gibi amma mabiya yawa kuna ta kabbara ne ko dattawan cikin ku ba su da mata hudu in kuma za mu yi tone-tone to bari fara daga wanda suke kan kujeru na hango wani tsohon malamin makaranta ya tsorata ba za a fara da kansa ba eh, ai malamin makaranta abin tausayi ne eh, Allah gafarta muku malaman makaranta kurakuran da kuke Allah gafarta muku kuma Allah kawo muku rufin asiri Allah gafarta mana gaba daya nana maryam ana sanya ta cikin salati ne saboda dalilin danta, annabi isa alaihi salam Ya sa waɗansu iyaye suna samun daraja ne saboda yayayensu kamar yadda waɗansu ‘ya’yaye suke samun daraja saboda iyayensu amma ku gane duk ɗan da ya samu daraja saboda ubansa idan bai yi mantenin ba zai watsa amma kuma duk ɗan da ya samu daraja shi kuma darajan uban baya watsewa wa kan min abin gada ala bi ibnin zura karafin kama ala bi rasulillahi ya tuna mu wani abin da mawakan laraba suka ambata ne to shi yasa ake son ya kasance idan ya suka gaji daraja a wajen iyayensu su yi maintaining dinsa don ba haka ba gaba ɗaya za su faɗi warwar amma daman ubaki da ya samu daraja a dalilin ɗansa ai zuwa abin yayi ya zo ya same ki da ba kowa ba ne sai kuma ya zama kowa musamman ma idan darajan addini ne da ayyukan addini wanda kaga ranar takin alkiyama nan ne zai ga abin a kasa. saboda kanana maryam ta samu wannan martaba ne da mahaifiyarta hannatu sun samu wannan martaba ne a dalilin annabi isa alaihi salam sai kuma ki imrana wanda yake mahaifi na nana maryam kuma mijin hannatu shi ma mutumin kirki ne tun da allah ta baraka wata ala ya lissafa ki a jerin annabawa to ya ci gaba ba karaman daraja ba ce wannan gregorian kalanda kamar yadda muka ambata watan afrilu muna shekara dubu biyu da ashirin da biyu kuma a yau insha allahu ta'ala za mu shiga sabuwar tsura, tsoron da ake kiranta suratul waqi'a suratul waƙi'a an ba ta wannan suna ne saboda abin da ya zo a farkonta dama waɗansu surori haka ne waɗansu surori suna samun sunayensu ne saboda abin da ya zo ko wata kalman da ta zo a cikinsu waɗansu kuma saboda farko-farko kuma malamai sun ce asma'u suwar tauƙifiyya sunayen surori wato maukufi ne abinda annabi ya faɗa ne ake rubutawa saboda haka komai alarammancinka ba kai sai in ka zauna kana yawan maimaita sura ko don ka haddace ta ka kirkiro mata suna ka bata sabon suna ba ba zai yi ba idan da haka ake yi alarmomi nawa muke da su a Najeriya gwanaye nawa muke da su a Najeriya wanda suka je suna karatu su karan kansu laraba wanda aka saukar da alkur'ani cikin yaren su tsorata suke yi za ga bakin mutum baki kirin saboda ma tsaban baki har yana komawa kamar jajajaja sai ka ce bayan atile eh, amma saboda kware wanda ya cikin Kur'ani yana karantawa sai ga larabawa suna tsorata to ko waɗanda zai kai ire-iren waɗannan matsayoyi ba su yi su canza wa tura suna ba abinda aka samu a rubuce daga sahabban annabi da magabata to da wannan ake aiki saboda haka za mu shiga tura wanda take ta ina tsammanin hamsin da shida a jerin surorin ƙura'ani ku duba mana haka ne ko? sura ta hamsin da shida a jerin surorin Kur'ani, to ina jin hamsin da shida an je rabi kuwa da wani kusa da rabi saboda surorin Kur'ani guda ɗari da nawa ne eh, wani ya ce ai kun ga kamar surorin Kur'ani ne saboda akwai dubu ba ɗaya surorin Kur'ani dubu ba ɗaya wani ɗan boko ne wannan kwaɓa eh, surorin Kur'ani dubu ba ɗaya halaran eh, masu buba ɗaya ne ya ce ko nawa ne ka gani to idan aka raba ɗari da sha hudu gida biyu za a samu nawa to mun dai hamsin da shida eh, ka gani ka duba ka gani hamsin da shidan nan fa kusan idan ka kasa ƙur'ani kashi hudu an dauki kashi uku amma duk da aka surorin ba su kare ba abinda za ku lura shi yasa surorin ƙasa suke da yawa za a gansu sun zo barkatai lokacin da muka zo za mu yi tafsirin su za a ga nan da nan aiki ga wannan sura an fita wannan sura to suratul waqi'a abinda aka firin jayarwa wajen inda aka saukar da ita maskiya ce a makka aka saukar da ita shi yasa za ga ayoyinta a kusan a yanke-yanke suke eh, ina jin ta kai wajen shafi uku da wani abu shafi uku da wani abu saboda ayoyinta wajen guda tasa'in da shida ne ayoyi tasa'in da shida a cikin wajen shafi uku kuma idan ka duba za ga wato kusan kowane shafi ya ɗauki talatin talatin kenan talatin ga talatin ga talatin tafayin ina jin da ɗan ɗorin wani abu kalam a maka aka saukar da ita don haka tana karantar da tauhidi da aƙida tana karantar da kalaitakan Allah subhanahu wa ta'ala tana karantar da munin kafirci da shirka tana tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alkur'anin da aka baki da sakonnin da suke cikin alkur'ani tana tabbatar da kaskancin duniya da kasancewanta fiɗa wajen neman lahira tana tabbatar da tana karantar da muhimmancin lahira da irin diramomi da matsaloli da rigingimu iri daban-daban waɗanda za su faru a ranar takin alkiyama tana karantar da mu cewa akwai manya-manyan makoma guda biyu idan an tafi lahira akwai wuta akwai aljanna saboda haka tun daga nan duniya sai ka zaɓa do hanyar da ka to akwai ƙarshen makoman da za ka tarar da ita ranar takin alkiyama Allah ya ba mu aljanna saboda haka wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske dalilin da ya sa kenan Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yake karanta ta ita kaɗanta a cikin raka a guda to ina manyan alarammomi idan za a karanta suratul waƙi'a kamar a sallan asuba ko sallan azahar ko isha'i minti nawa za a ɗauka ba mamaki da za a karanta a magariba ko a isha'i ko a sallan azahar kai ko sallan asuba ne mutane sai su tafi suna ta gunaguni, alhali ba daidai ba ne ba ku yi gunaguni ba a layin fetur ba ku yi gunaguni ba a layin fenkin da garatuti ba ku yi gunaguni ba a layin sikiri ne ba ku yi gunaguni ba a shagon da ake sayar da kaya da arha ba ku yi gunaguni ba a road block na sojoji ko na 'yan sanda amma sai a layin sallah ko a bayan limamin da ya haddace Kur'ani yana ƙoƙarin karanta Kur'ani practically shi ne za ku yi gunagune a bayansa ai bayan da za a Allah ya kyauta muku ya kamata a gane wannan don a yanzu ba abin da aka raina kamar addinin Allah ba waɗanda aka raina kamar malamai ba waɗanda aka raina kamar limamai su ne aka raina har wani ma zai zo ya gwada maka yatsa ko kuma ya maka rakin kunya ko ya fada maka bakar magana kuma an bincika ba sadaka yake baka ba ba taimakon ka yake yi ba kawai ya ganka murucin kan dutsi ne rana tsaka ka fito tun da haka Allah tabaraka ta'ala ya kaddara amma kuma yana ta bibiyan ka yana sa maka ido kai tonka wannan ba daidai bane idan wayewa ne ya kawo haka to wayewan nan kirme ne idan boko ne ya kawo haka to bokon ta ne wutan jahannama zai kai mutum idan kuma kudi ne to an yi karuna amma yanzu ina yake idan mulki ne da fawa to an yi fir'auna da hamana ina suke idan ma ilimi ne kake gadara an yi bal'am dan ba'ura ina yake idan sarauta ce an yi suna maruzu ina suke idan kuma tsabar rashin kunya ne da tsakeranci to an yi kuddaru ƙwarai da gaske amma ina yake to saboda aka yi takaban nan wannan kenan shi yasa anan mala ya kawo mana hadisi an jabir bin samura Allahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli salawati ka nahwi min salatikum allati tusalluna al-yawma annabi yana sallah kamar yadda suke sallah a yau Inji ji jazar samura wato ya ga su a lokacin bai saba da irin wanda manzon Allah yake yi ba walakin na hauka na yi haƙe sai dai annabi yana sassautawa yana sassautawa kana salatu huwa kaffa min salatikum ni na ganin mafi yawa sallan annabi ya fi sauki daga sallolinku saboda duk da mazala yana karanta dogayen turori ba koyaushe ne ke tsawaita wa mutane ba shi yasa a sallan tahajjud ake tsawaitawa a sallan dare ake tsawaitawa da akwai sahabin da ya bi manzo sallan dare yana ganin yanzu ne za a yi ruku'a aka shanye bakara ya ce in an shiga ala imrana za a yi rukuwa manzo Allah ya kanya ala imrana ya ce in an je karshe ne za a yi rukuwa kawai sai manzo Allah ya shiga suratun nisa'i ya ce a ya ce wallahi ne na yi shirin da zan yi ziya wato da zai fi sai ya sulale ya bar manzon Allah kawai ci gaba da sallah kaga sallan dare annabi yana tsawaitawa yasa wajen da ake son a tsawaitawa mutane sai ba a son a zuwa ita karanta kulhuwa kulhuwa kulhuwa a tsawaita domin jinin mutane ya girgiza a motsa su don idan ka daɗe kana tsaye haka don an je wajen jihadi za ka iya tsayawa amma sallan jihajjur ka gagara tsayuwa to an je jihadi ma karshe sai dai ka zauna cikin mata da yara kanana amma in kana jin mutane sallah ba koyaushe ake tsawaitawa ba alhamdulillah kuma za a ga mu suna kokartawa wata rana su dan ja haka wata rana kuma su dan daga kafa to ce yadda ku kuke tsawaita kuna tsawaitawa da yawa wannan ya tuna mini wani masallaci a kasar misra a birnin alfahira wanda ki limamin duk sallan da ya zo kowace raka'a wanda ake fatiha da tura sumu ne yake karantawa kowace sallah sai dai ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka zo kowace sallah su mu ne kake karantawa ka sassauta wa mutane tunda an samu rikici tsakanin mu'azu bin jabal da wani wanda ya fi shi sallah kuma kai din nan aka kasa darajar mu'azu dan jabal gida ɗari baka dauki ɗaya ba amma annabi ya ja sa ya ce ka sassauta akwai inda ake tsawaitawa akwai inda ake sassautawa dan kana son ka tsawaita to sai kama sallar nafila kai ta tsawaitawa kai kalanta ba su mu ni ban in ka ga dama ka karanta hizibi ma warai da gaske kai ta karantawa tun da kai karan kanka ne ba wanda zai hana ka ya za za ga waɗansu akwai gyara abinda suke yi duk bunƙasan mutum da duk iliminsa za a iya samun kuskurensa kuma idan ya yi kuskure ya kamata ya karbi gyaransa kada girman kai ya sanya ki ya hana ki karban gyara hatsari ne babba wanda kuma abin da yake samun malamai da yawa kenan a yanzu malami yana ganin ya bunƙasa yana magana ana sauraro yana yin kuskure aka masa gyara ba zai ɗauka ba yana ganin kamar in ya ɗauka ya faɗi wannan kuma yana daga cikin abin da zai halakar da shi in bai sa ba sai ya je lahira sai ya wayi gari a gidan wuta masu sauraron sa suna gidan aljanna Allah ya sauwake to don haka Yake walakin yace walakinahu kana yukhaffif kana salatuhu akaffa min salatikun wa kana yaqra'u fil fajr alwaqi'a wa nahwaha min as-suwar annabi yana karanta suratul waqi'a a cikin sallan asuba amma raka ta farko wato raka guda daya ko raka an farko ko raka a ta biyu to shi yasa nake cewa mintoci nawa ake yi da inda za a karanta suratul waqi'a zai kai mintoci nawa a karamakallahu wanda yake ga malam mamuda wanda yake kohon hannu ne kohon alaramma ne kohon limamin izala ne kohon malamin izala ne saboda haka shi ne ya kamata ya fala mana ko mintoci nawa ko da yake su sun fara jagorancin sallah tun lokacin agogo ma bai yawa ba wannan agogon hannu bai yawa ba duk wanda ka ganki da agogo to babansa yana da hali ko ya yi noma a nan ya yi noma a nan ya hala wannan ya hala wancan sai ya zo bin ya sai agogo shi sai ya ɗaura duk inda ya je sai ya rinka ɗaga hannunsa ba ce ya ɗaga ba ma zai ɗaga ai kamar mai kuje mai abin nan ne mai haƙorin haji ne wanda ya je aka yi masa fenti a kano ne ko a abuja ne ko a jos ne to in ya koma ƙauyensu ko ya je kasuwa kowa ya taba ki da abin dariya da abin yaƙe da abin da bai kamata a yi dariya ba da wanda bai kamata a yi yaƙe ba zai ga ya wani yaƙe zai eh, ka ta yi alhaji ne eh, kuma yana da cikin riya riye ne ko da yake masu karatu a karamakumullah sun sha bambam akwai mutumin da zai yi karatu a hankali mintocin da zai ci ba su da yawa akwai wanda zai yi karatu da sauri mintocin da zai ci ka gani ba za a hada da wancan ba sannan akwai kuma wanda zai yi karatu ma babu juyi haka karatun gardawa ka kaga kima mintocin da zai ci da bambanci da wadancan saboda haka dai ana so a tabbatar mana cewa wato yana daga cikin takaita wanda annabi yake a guda shine ya karanta suratul waqi'a wanda take da ayoyi 96 saboda haka kai mai guna-guni sai ka yi tunani sai ka yi kiyasi waƙis ala zalika ka yi kiyasi da wannan har ila yau wannan tura suratul waƙi'a an karanta ko? ko ba karanta farkon ba akwai wanda na san ba mamaki duk wanda yake sauraro in ya kwana biyu yana karanta Kur'ani ya yi gogayya da karatun Kur'ani abinda ya take a kai shine ana son kowace rana a karanta suratul waqi'a saboda maganin talauci ne ko ba ku san wannan ba amma hadisin bai inganta ba amma dai na san mafiya yawan mu har da alarma mukan dage mu ta karanta suratul waqi'a musamman lokacin da muke makaranta saboda gudun talauci alarama ko baka yi ai a dalilin haka ne ma suran ta yi laushi saboda zaben karantawa kowace rana saboda dan adam baya son talauci yana bala'in tsoron talauci yadda mutum yake kaffa kaffa wa talauci wallahi ko tauhidi da aqida ba a mata kaffa kaffa haka ko ba haka bane kuma da tauhidi da aqida da addini ana musu kaffa kaffa haka to da Allah ta ta Allah zai rufa mana asiri amma tabbas lokacin da muke makarantar university quality da menene kullum muka taki sai mun karanta suratul waqi'a saboda wannan hadisi mu da muka sani wasu malamai suka karantar da mu wannan sura tana maganin talauci to akwai wannan magana amma maganan ta inganta ba amma ka karanta ka yi tawassuli da surar falillahi alhamdu wal minna wannan yana da kyau tunda wani bangare ne na alkur'ani ana karantawa a yi tawassuli da wannan to yana ganin yana da kyau mu takaita haka sai Allah yake ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قاتلة رافعة الله تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنك إذا وقعت الواقعة إذا ما أوكوا تأوكوا وانا كيني fassara shi yasa malaman balaga suka ce wannan jinasu ishtiqaqin ne saboda idza waqa'ati kamar yadda muka yi a canye shaqati idza waqa'ati waqa'at waqa'a waqa'at alwaqi'a alwaqi'u laysa liwaqa'atiha waqa'ati waƙa'un kana iya ce waƙa'a ya ƙa'un waƙa'an saboda haka iza waƙa'ati fi'ili ne alwaƙi'a wato fa'il ne shine ismi ne waƙa'a li ha ismi ne maddar ne yasa waɗannan kalmomi guda uku akwai jina jinasu ishtiqaqin kamar yadda suke fala jinasi ne na ainihin ishtiqaqi da kalma guda ɗaya aka yago waɗannan kalmomi ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani misali alƙariya malƙariya wa ma adraka ai ay alƙari'a makwankwashiya ta taqra'u ƙulubal mujirimina Tana ƙwanƙwata ne ainihin zukata ko kuma kayukan kafirai alhaƙa malhaƙa ya sa yadda ake karantawa masu yan ja wa ma ka malhaƙa alhaƙa ita kuma wanda take sharewa ko ne ka gaban ta share shi za ta yi ta wuce abinta alkiyama kenan saboda haka idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa li waqa'atiha ba, babu ƙarya ba mai ƙaryatawa ba mai hana aukuwanta shine laysa li waqa'atiha babu ga aukuwanta ba, mai ƙaryatawa ko dafi'a ko mai hanawa wani ana nufin alkiyama kenan ya sa mafiya yawa duk surorin da ka ire-iren waɗannan ayoyi masu ƙarfi haka akan maganan alkiyama da tsoratarwa to makiyya ne a maka ka saukar da su saboda ana son a sanya foundation wato sa'a na ainihin mutane a ɗora su a bisa tsoron Allah za ka yi abu ne saboda tsoron Allah ba domin riya ba ba domin saboda kaga ka sun karbi addini shi yasa zaka karba ba ba domin kaga kowa yana sunna a matsayin style ko yayi shi yasa kake sunna ba da wani yana barin gemu saboda yaga kowa ya bari shi ma karace bai bari ba kaga kenan ba don Allah ya ba baya da ya yayi ne don zamani da kuma waɗanda suke barin gemu za ga an bar gemu da saje amma in ka matse shi ka matse shi ya ga wani mawaƙi ne ya bar wannan gemu shi kuma yana ƙaunarsa shi ya sa ya bar wannan gemu da saje ɗin to ai daga cikin kabari kuna tare da wannan mawaƙi in ka je lahira za ka yi bayani kwarai da gaske don za a halaka da shi ba da annabi ba ko mu da muka san ka muna kokarin jawo ka ka shigo ta wajen manzon Allah ko kuma mala'iku suna kokarin fige ka suna ce don ɗabi'unka da halayenka da abubuwan da kake yi wallahi ba don manzon Allah ba koyi da manzon Allah ba ne ba saboda koyi da manzon Allah ba ne kawai ka ga yayi ne kada ya wuce ka shi ya sa ka shiga to baka da lada musamman samarinmu ya kamata ku gane wannan abin da yasa ake jaddada wa samari haka saboda suna fita daga cikin shekaru na yaranta za su faɗa shekaru na dattaku to in ka yi wasa ka lalace a wannan baka yi sa'a ba to haka za ka mutu mutumin banza shi yasa ake matsa masamari su gyara halayensu su gyara halayensu don haka iza waka atil waƙi'a idan mai aukuwa ta auku laisa li waqa'ati haka ba. babu wanda ya isa ya ƙaryata wannan aukuwan ba mai ƙaryatawa sai jahili ko kafiri yasa duk wanda ya musun takin alkiyama ba musulmi bane kafiri ne amma alkiyama tabba Allah ta'ala ce a tub'asunna wallahi sai an tayar da ku ba yadda za a yi Allah ta'ala ya hada da lamul kasar da nuna tawqid da fi'li mudari'i ya ambata a cikin wannan la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir sannan ka zo ka ce ba za a yi takin alkiyama ba kuma a kira ka musulmi ba zai yiwu ba ya sa laisa li waqati hakaziba ba mai karyatawa da yake ma kaga mutuwa ce ita ce farkon farkon ainihin takin alkiyama farkon lahira ya kowa ya yadda da mutuwa sai dai na ga wani bai ile ana ta yawo da hotonsa a facebook cewa yana kokarin a samo maganin mutuwa Eh, ana ta bincike ana son a samu maganin mutuwa Yi ne san arnan baya ma sun yi iya yin su bayan ina suke mutuwan dai ita ta zo ta ɗauke su na baliya an ce ma ba su wuce ko 46 ba ne wai shi yana ƙoƙarin a samu maganin mutuwa yadda za a samu in aka sha'o kan mutuwa aka murkushe ta ya kasance duk wanda ya zo duniya ya dawwama to amma in aka samu maganin mutuwa ya kamata maganin tsufa ma a samu Noman lokaci za ka zo a duniyan kai baka mutu ba to har a ƙarshe kuma ka koma ranga-ranga za a rinka fito da kai yadda ka san matan kaɗi ko faifayi ana kanya ka in ba haka ba duk wanda ya shiga ɗakin saboda wari sai mura ta kama shi sai hancinsa ya toshe in aka samo maganin mutuwa aka magance wannan matsala to kuma sai a samu maganin tsufa in aka samu maganin tsufa sai kuma a samu maganin rakin lafiya akwai rakin lafiyan da ba zai kwantar da kai ba to wannan kaga mai sauki ne shi bai da matsala amma wanda zai kwantar da kai kuma ka gagara tashi in Allah ya ga dama sai ka kara ashirin ko talatin har ma sama wato wal ardu illa ma sha rabbu kana fama da rakin lafiya baka mike ba to kaga an yi ba yi ba amma da yake su ba su da tunani fiye sa. kullum ana mutuwa kowa yana gani ya sako nan ma laisa li waqa'atiha ziba inda kana da hankali ba za ka karyata wannan ba sai kuma aya ta uku sai Allah ta'ala Ya ce da tun rafi'a wanda ana kiransa tibab menene tibab hannu riga sannan tun rafi'a wannan da aka ambata ya kuma yana matsayin har yanzu majazi ne domin an ce إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافدة هي الواقعة فكأنها تقتل وترفع تنا قنتد والأمس تنا لقى والأمس وريد كثير إذا أخذ الكيامة با أقول لذا قنتد za a gansu a duniya suna da girma suna da matsayi amma duniya ne biyan duniya ne saboda haka in suka je lahira makaskarta ne za ga mutum da nauyi yana cin abinci mai kyau yana shiga manya-manyan motoci yana da manya-manyan gidaje amma in aka auna ki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fuffuken sauro ya fi shi daraja ai ka ga yi bai ba kafi da tun ka kaskantar da su to duk wani kafiri ko wani mai barna to wannan alwaqi'a za ta kaskantar da shi sannan kuma rafi'atun akwai waɗanda za ta ɗaukaka su za ga mutum kana raina shi kayansa ya yaga ya ga shi karan kansa ma a rikice yake yana ya mutse amma kuma lau aqsama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa wa Allah da Allah tabaraka wa ta'ala zai kubutar da shi sai dai kun san a cikin mutanen da an fi samun haka wanda mutanen yanzu wallahi mutumin yanzu za ga shi a yake talauci kaman zai haukata shi amma sai ka samu bai da tauhidi bai da aqida to me aka yi wala zai ta ihu ya yi ta addu'a wallahi Allah ba zai saurare ki ba domin saboda ki karan kansa mugu ne mutumin banza ne ba mutumin kirki ba saboda waɗansu da za ka same su suke zinace zinace talakawa ne makaryata talakawa ne barayi talakawa ne masu zuwa wajen boka da tsafe-tsafe talakawa ne waɗanda za su ɗauki alkawari su saba talakawa ne maciya amana talakawa ne to wannan in yaje lahira ta yaya za a tausaya masa wa zai tausaya masa kana talaka ka tara mata da 'ya'ya baka ba su haƙoƙinsu ba kuma baka ba su haƙuri ba kuma sai ƙarawa kake yi kana jin an sake wata bazaura mai yawan haihuwa za a kai farmaki wajen ba haka yake faruwa ba abin da yake faruwa kenan zana akwai haƙoƙin da baka bayar ba sannan kuma ka ce Allah ta'ala ya tausaya maka ta ina to don haka shi yasa nake cewa ire-iren waɗannan ran takin kiyama wahala za su sha Allah ya raba mu da irin waɗannan mutane ko ire-iren waɗannan mutane amma rafi'a waɗanda ake ganin su makaskanta ne a duniya to ranar takin alkiyama kuma sai ga alkiyama ta daga su suna dab da Allah subhanahu wa ta'ala in ma suna cikin almuqarrabuna in ma suna cikin ashabul maimana su ne waɗanda za a fayyace mana sunan gaba saboda haka wannan sura ta fara ne da ƙarfi ta fara da kalmomi masu gwaɗi domin kasancewa ita ɗin nan makiyya ce kuma domin kasancewa tana karantar da tauhidi da akida lalle ana gyara aiki ne saboda ranar takin alkiyama wallahi ba domin alkiyama ba da kowa sai yi tsayensa yadda ya ga dama amma saboda alkiyama shi yasa ake taka tsantsan shi yasa aka ce in ma ka saba to ka dawo ka tuba Allah ya gafarta mana na'am sai Allah ya ce me idza rujjatil ardu rajja wa rujjatil jibalu basta fakanat haba'an munbasta ana ma la yace alwaqi'an ismun min asma'i yawmil qiyama wannan suna ne daga cikin sunayen ranar takin alkiyama kamar asammatul kubra da kuma asakha waɗannan sunaye ne na alkiyama in kun duba za ku ga yadda ake su ma akwai bambanci idza waqa'atil waqi'a alqari'a malqari'a ko alhaƙa asaka asamma kazan lokacin da ake falafa dole ka saurara za ka ce ke faruwa sai ka je lahira za ka gabin da ke faruwa a kwarai da gaske yasa ya ce ismun min asma'i yawmil qiyama sumiyat lidhalik dalilin da yasa aka ambace ta da wannan li kaune kauniha wa wujudiha saboda tabbas za a yi alkiyama alkiyama tana zuwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya fa yawma idhin waqa'atil waqi'a abinda ya ambata kenan cikin suratul haqqa a wannan rana mai aukuwan nan za ta auku ita ce alkiyama sannan kuma qauluhu ta'ala laysa liwaqatiha kadhiba ay laysa liwuqiha idza arada Allahu kaunaha idan Allah tabaaraka wa ta'ala yace lokaci yayi na takin alkiyama to ba wanda ya isa sarifun yasrifuha wanda zai juyar da ita ba wanda ya isa wala dafi'un yadfa'uha ko wanda zai hana ta hukuwa ba wanda ya isa kama kala kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul ah, suratul shura yastajibu li rabbikum min qabli an yatiya yau la maradda lahu min Allah ko amsa kiran Allah tun kafin wata rana ta zo wanda ba wanda ya sai mayar da ita idan Allah ya ce ranar ta kasance to za ta kasance wakala aidan kuma a cikin suratul ma'arif Allah ta'ala yake fa'ala sa'ilun bi azabi waqi lil kafirin laysa laha dafi' mai tambaya yayi tambaya da azaba mai aukuwa ga kafirai ba wanda ya sai tunkule ta domin saboda su kafirai azaba za a yi musu bayan Allah kuma aljanna za su shiga Allah ya sanya mu aljanna kamar yadda wata aya ta dada tabbatarwa cikin suratul an'am Allah ta'ala yace wa yawma yaqulu kun fayakun ranan da Allah zai ce alkiyama ta kasance sai ta kasance qauluhul haqq maganan Allah gaskiya ne walahul mulku yawma yunfaku fi suri Allah yana da mulki ranan da yake hure a cikin kaho amma a yau za ga mutane suna shakka na mulkin Allah saboda wani zai zo ya kumbiya kumbiya sai kai ya zama shugaba ko da yake duniya ta lalace haka ne dama nan iska eh wanda yake tsageri shi za ga ya zama shugaba ya samu shugabanci mutanen kirki kuma duwa zubar da su shi yasa waɗansu malamai suke da fahimtar cewa inda har mutanen kirki suka fito takara ba za a zaɓe su ba saboda ba su da kuɗi ba su yi iskanci da siya ba su su hakura kawai tunda dama annabi ya faɗa karken duniya luka ibn luka shine zai faɗi magana a saurare ki shine matsiyaci dan matsiyata ko kuma shege dan shegu kwarai da gaske domin duk wanda zai zo yana ashar yana bala'i wa mutane mutane sun fi jin tsoronsa ai dalilin da ya sa waɗansu malamai kuma suke halawa da akar Allah ya kyauta eh, duk da kasancewa akar jin da ake yi a zagi ba daidai ba ne saboda idan ƙur'ani bai yi saiti wa mutane ba hadisan annabi ba su karantar da al'umma ba to fa ba abin zai karantar da su ya mikar da su kullum dalilin da ya sa muke ce ba yadda za a yi a koyi tarbiya wajen yan dirama ya kamata ku gani. da alhaza wanda suke sayan kaset ɗin kwana saba'in su kai wa matayensu wallahi babu yadda za a yi yan dirama su koyar da tarbiyya ba zai yi ba malamai ba su koya muku tarbiyya ba da masu wazi ba su koya muku tarbiyya ba sai yan dirama ne za su koya muku tarbiyya shi ya za kuke daɗa shiga cikin duhu yanzu yi da na faɗi kwana sayin mutane da yawa sun san kwana casa'in to za ku yi bayani a lahira wallahi kaji waɗansu sun noke za ku yi bayani su masu nokewa da ku nake yi Allah ya kyauta to saboda haka kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce walahul mulku yawma yunfaku fi suri yana da mulki mulkinsa zai fito a zahiri ranar da ake hure cikin kaho amma a nan duniya mutane sun raina suna ganin kamar Allah bai da cikakken iko tunda yanzu za a ce akwai musulman da ake wulakanta su amma eh, Allah tabaraka wa ta'ala yana gani ana wulakanta su kai anya sai ga wani ya kama shakku walansu da ake wulakanta su jarrabawa ce za su daɗa samun daraja da lada a wajen Allah dama ana jarrabar mutum ne ala qadari dinihi gwargwadon addininsa idan addininka yana da tsanani to jarabawan za ta fi tsanani waɗansu kuma musuluncin a baki kawai suke yi ɗabi'unsu yi da kyau to tun da musuluncin a baki suke yi shi yasa sai Allah ya ɗora waɗanda ba musulmi ba su yi ta wulakanta su kamar yadda muke gani a Najeriya mabiya yawa musuluncin a baki ake yi Allah ya kyauta alimil gaibi Allah ne masanin gaibi ko alimul gaibi wa shahada masanin gaibi da abin da yake bayyane ba huwal hakimul Allah ta'ala mai tsananin hikima ne kuma mai ba da labari wa ma'ana kaziba labudda an takuna laysa li waqa'atiha kaziba dole alkiyama za ta huku fa qala qatada laysa fiha masnawiyya wala tidadun wala raja kuma babu komawa da ba yadda Allah ya hukunta cewa za a yi takin alkiyama sai an yi ba abin da zai canza wannan hukunci na Allah saboda haka in zaka shirya ka shirya khafidatur rafi'a taqsidu aqwaman tana kaskantar da waɗansu mutane ila asfali na ila aljahim su zama mafi kaskancin masu kaskanci a cikin wutan jahima wa in kanu duniya a a'izza ba mamaki a duniyan nan masu daraja ne amma a lahira alkiyama za ta kaskanta su sana kuma wata hawa karina za ta ɗaukaka waɗansu mutane ila a'ala illiyin zuwa ga mafi ɗaukakan illiyina ilan na'imil muqim zuwa ga ni'ima dawwamammiya gidan aljanna wa in kanu fi duniya wuda'a ko da kuwa anan duniya sun kasance makaskanta ne kuma da yawan su ma makaskanta ne وقال محمد بن كعب القرظي تقصد رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين آه alkiyama tana kaskantar da waɗansu mutane a nan duniya masu girma ne saboda sun saba wa Allah ke sa suka yabin da suka ga dama sannan kuma wa tarfa rijalan kano fi duniya? maqsudina tana ɗaukaka waɗansu mutane su kuma a nan duniya sun kaskantar da kansu sun bi Allah to ke yasa sai ta ɗaukaka su to sai dai da wannan aya malamai suke cewa wannan aya tana karantar da mu duk wani yunkurin da aka yi a duniya aka yi wani abu to sai wani abu ya canza abinda ake nufi shine misali bari mu kafa misali da abinda zai fi mana fitowa fili a najeriya akwai fatin da take shugabanci ta yi shugabanci shekaru goma sha shida haka ne ko kwazam da aka yi wani zaɓe wata guguwa ta zo sai fatin ta fadi sai wata fati ita kuma sai ta hau a cikin lokacin da wannan fati ta hau akwai mutanen da ba a taɓa tsammanin za su samu martaba ba masu samu wasu kuma da suke shekaru goma sha shida suna cikin martaba sun zama makaskanta ko ba ka bane to ku dawo jihohinku wani gwamna ya zo ya yi shekarunta akwai mutanen da makaskanta ne amma sun zama manyan mutane wasu sun zama kwamishinoni waɗansu advisor waɗansu ciyamomi waɗansu ba sa iya rike naira dubu ɗari amma sun sun san miliyoyi barkatai bayan sun shuɗe da waɗansu suka zo su ma sai suka zo da san irin wannan waɗancan kuma sun zama makaskanta ko sun yi magana ba sauraron su shine kafi da turafiya alwaqa'i waɗannan abubuwan da suke faruwa a duniya haka ne yanzu da ki 2023 za a shiga ko to ku duba ku gani 2024 sai kun wanda yake 2022 din nan wannan shekara hudu yana maɗaukaki sai ya koma ƙasa. wani sai ya taba ƙasa labudda wallahi ba wanda ya isa Allah ta'ala ya zungura ki ya ce ba zai taba ba bai isa ba wannan tun lahi ne a duniya kamar yadda yake kuma makaskanci wanda ba kowa ba ne ba a tsammanin zai zama wani abu za ka gani 2023 ko 2024 shi kuma Allah zai ɗaukaka shi wannan ko da fati ko babu fati in Allah ya riga ya kaddara aukuwan abu kawai za ga abin ya auku saboda haka babu kiran suna na san kowa ya gani ko ba ku gane ban sake dalla-dalla da ka abin da biya. wa qawluhu ta'ala sai kuma faɗin Allah ta baraka wa ta'ala da yake idza rujjatil ardu rajja yaushe za a yi tashin alkiyama Shi ne din nan wancan idza ana faɗa maka yayin da abu kaza to ga lokacin da abin zai faru idza rujjatil ardu wannan kuma maf'ul Mutlaka. rujjatil ardu idan aka girgiza ƙasa girgizawa rajjan ya rujjo rajjan daga yadda ake furta kalmar ma za ka je wato abin babu sauki a cikinsa girgiza ƙasa girgiza wata ƙasa ƙasan duniya fadinta how many kilometers abin nan square meters na duniya ina wani tsohon ɗan geography wanda kullum mun sha tambaya mukan tambaya kewayen duniya Kasa da take cikin duniya nawa ne kewayenta sai sun fada a rubuce wala Allah gaskiya ne wala Allah kuma kawai hasashe ne to idan aka girgiza wannan duk lokacin da ka ji duk duniya tana girgiza to ka tabbatar tashin alkiyama ne in ba ka mutu ba za ka mutu kuma za ta yadda kai wasu malamai suka ce mutane suna cikin kabarin su kawai domin mutumin da yake mutumin kirki a cikin kabarinsa kamar bacci yake yi an saukar da shi a wani hotel lokacin cin abinci za a kawo masa abinci iri daban-daban kawai sai kwasan ganima yake yi sannan kawai yana cikin walwala kasan wani lokacin kana mafarki mai kyau haka ne kana ciki kana ciki sai a zuwa take kace take take lokacin zuhur yayi ina ganin waɗansu irin wasan da suke yi tuzuraye suna abin da wai haka kawai an ji an take su da abin da ai dama haka ne an an take kama maka gata yin tuzuru in bai taki ba ku bar ke yi wucel idan yi wucel zai dauki da rufi to kamar mutum yana batti ne a cikin kabarinsa yana batti ne kawai yana cikin walwalansa a cikin mafarkinsa yana yin abin da ya ga dama kawai sai ya ji waje ya rikice kawai ko ina yana motsawa shine idza rujjatil ardu rajja lokacin da aka girgiza kasa girgizawa sannan kuma wa bussatil jibalu bassa sannan kuma aka ne aka watsar da duwatsu watsarwa yanzu ga wani dutse a nan kusa da mu dutsen warinji yadda ka take haka kowa ma ya take ga wannan dutse ran da aka wayi gari aka ce babu dutsen har inda aka ɗora tankin ruwan nan na gari ka kaf gaba ɗaya a ce babu shi kawai ya girgiza waje ya abin ma ya fashe ya watse to kai ina za ka tsaya ai babu shine wa bustatil jibalu basa duwatsun da kuke gani masu tauri idan aka watsar da su watsewa aka tarwatsa su tarwatsawa kusa wani abin mamaki a bayan masallacin kaba a bayan masallacin kaba to yamma ne zan ce da masallacin kaba ta wajen hanyar misfala misfala ne ko kuma eh, sharmantor kamar yadda suke fala akwai jabal umar aka sa kamfanoni ana son su zo su kwashe duwatsun gaba ɗaya saboda ana son a yi manya-manyan gine-gine a faɗaɗa ɗakin kaba amma sai da suka yi shekara da shekaru suna yi sun gagara kwace duwatsun karshe sai aka yanke hukuncin a yi gine-ginen a kan manya-manyan duwatsu gine-ginen da aka yi a kan manya-manyan duwatsun kana ciki ina jin ɗakunan akwai yadda suka yi tsarin su kowane ɗaki dama in dai ba kai shugaban ƙasa ko minista ko ɗan shugaban ƙasa ba ba kai son kama wajen ba daga wajen ka buɗe gilas za ka yi kana hango tsakiyar ɗakin ka ba wanda ka dubi kasan saudiya su da suke da na'urori iri daban-daban don ka je saudiya sau ɗaya ka dawo za ka raina wa najeriya amma arzikin da yake najeriya fi na saudiya kwarai da gaske amma wallahi ka je ka dawo za ka raina wa najeriya a airport su sanyi in ya kama ka sai ka nemi bargo kuma in ka iya yaren kai musu magana bargo kyauta za a baka kalullubu shi ɗan najeriya neman zullewa ma zai sai a ce ai kyauta aka baka ɗan tuwa-tuwa ya riga ya zama tuwa eh. amma kana sauka a airport din najeriya wallahi da wannan bargon da bele ne kan kuna sauka sai a lauke wuta sai ka cire bargon ka cire babbar riga ka cire hula duk abin da ka yau sai ka cire ma layin ba ya sa ba ma daga kai sai singlet kaga za a ce ka tabu saboda tsaban zafin Najeriya Allah ya kyauta wa bussatil jibalu bassa idan aka watsar da duwatsu aka yi kata-kata da su kata-kata min bassa ya bussu bassan kuma daga yadda ake furta kalman za ka gane cewa aiki ne za yi wani kaga wannan ka tabbatar takin alkiyama ne fakanat an mambasa tashbihun bale. waɗannan duwatsu za su kasance yadda ka san kura wanda ake watsarwa kuran da ake nufi shine wannan kuran da ake ganin sa a window shi in ba ya taru da yawa ba to ba za ka gaishe a ƙasa ba wani lokaci ɗaki za ga aka ajiye abu aka daɗe ba taɓa abin ba yau da gobe yau da gobe ba a fa guguwa ba a iska mai ƙarfi amma yau da gobe za ka ga ɗan kura a kai ko to manya-manyan duwatsun duniya haka za a murkusa su za su kasance kamar wannan kura wato kuran ma ba a yi da ƙarfi Shi ne faka na taba an mumbasa wa kuntum jan salatu duk wannan bakin fili yake yi ko mutanen duniya da aljanu ka kaf gaba daya za ku kasance bangarori ne ɗaiɗaiɗaiɗai har guda uku bangare guda biyu su waɗannan na hannun daman Allah ne amma bangare na uku bangaren matsiyata ne 'yan gidan wuta shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh